Assalamu alaikum ba saurare shirin yau da gobe da shirin matasa ke zuwa buku daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC a kan bitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai da Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zango FM sai kuma wasu tashoshin da zango FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma diya. A can kuma su kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sanda za za a iya jibbata yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da Di Abida Buhari Auda. aka saba a duk ranar Juma'a shin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishaɗi, da dai sauransu. A yau sha shi ga watan Disamba na shekarar da da biyu, filin na nishaɗin waƙoƙi da girke-girke ne. haka yake zara masu saurare bada tafi da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana matashin mawaki sannan za mu ziyarci filin kwalamar mu. Sai ku kasa kudi domin sauraron shirin yau da gobe. Jama'a za mu fara shirin ne da kai ziyara jihar Kano inda wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir ta gayyato mana bakon da zai gabatar mana da kansa a shirin mu na nishadi. Tura shirinmu na nishaɗi bakoncin wa muka samu yau. ito eh, kuna tare da a sadiq a sadiq hmm. mawaƙin mawaƙin hausa nanayi nanayi hmm. me yasa ka zaɓi waƙar nanayi saboda wanda kika ga ya zaɓi abu yana da interest a kan shi ne to ni yana birgin muna batun shekara nawa da aka fara waƙa ba zai wuce 5 shekara biyar eh, sabon mawaƙi ne to haka dai ake cewa ma shekara biyar kana abu ɗaya an eh, dan mako me ya ji hankalin ka fara waka hmm, kawai dai saboda yanayin tura sako a gurin waɗanda suke cikin damuwa da kuma waɗanda za ka faranta shi ne sa na fara waka saboda ni ina sauraron waka ina shiga nishaɗi ko ina damuwa waƙoƙin wa kake sauraro ni kafa ka fara hmm, to ba zai wuce mutum biyu zuwa uku ba akwai umar umar sharif akwai yamisu sai dewa hamisu breaker mm. sai abdul dewa ina jin su ne mawakan da nake sauraron waƙar su sun suka kuma fi burge ka mm, kawai dai ina jin waƙar su ne saboda su ne nake samun abin da nake so a ciki menene abin da kake so a ciki nishadi a ragowa ba a samun nishadi ban ji nasu balantana an gane haka to kuma kana mawaki ai ya cika ji da yawa mm, yawan jin waka ma a gurin mawaki na wasu hadari ne aini a tunanina saboda saboda duk sanda ka tashi za ka yi waka za ka iya tafiya salon waɗancan saboda su kake yawan saurara kuma kai a kankin kanka haɗari ne kana waka salon ta wani saboda duk sanda aka ji wakan ka za a ci wannan wani yake kwaikwaya kuma hakan ba zai baka daraja idan mutum. banda waka ana wata sana'ar a ni ina sana'a yanzu haka na bai shago a buɗe na tona wani irin sana'a hmm, harka ne na kamfani gaskiya ba lalle ki san shi ba saboda haka ne na leda mm, na mahaifina ne a karkashin sa dai kawai nake to kace kai ne manaja a kamfanin a ni ban kai ba akwai yayi na a gurin <laughs> to da wace wada wace waka aka san ka to ko ni waka na da nake cewa kalmomi na na so gare ki zan furta komai sanani akan ki bani yin sauyi to a cikin waka ko ni baiti da ake cewa ka ni mace ce na da rauni ina fadi kai kake daga ni a tarayya kai nake ta nuni burina ka zama miji gare ni a cikin rayuwa ka zama sani in kana kallona na kan shige cikin yanayi budurwa aka yi wannan wakar kawai creating ne na mawaki saboda duba da yanayin muke faɗi tashi akan mata so kawai sai na ga to ya kamata ita macen ta faɗi wata magana wadda zai sa shi namijin ya ji daɗi tunda in kika yi duba da yadda take cewa ni mace ce in na faɗi kai kake ɗaga ni mm. so wannan abu shi ya bani ƙwarin gwiwa in yi waƙa maka wani irin saƙonni ake tura a waƙoƙin banda na soyayya banda na soyayya akwai waƙoƙi waɗanda muke yi su wanda dama aikin su kenan tura sako wurin yanayin hakuri kamar sana'a in ka tsinci kanka a wurin sana'a dole sai kai hakuri ba one time aiki a cibin ba duk muna waƙoƙi irin waɗannan yawwa To um, kowane mawaƙi da nashi labarin mm. wani mawaƙi zaka ji da lokacin da ya fara yakan fuskanci matsaloli eh, daga ko iyaye ko abokai Eh. ya sa kaza kaza kaza ya labarin ka gaskiya ne ni na samu matsala ta bangaren mahaifina bifo ya yadda fara don at least na kai shekara goma ina cikin harkar kanywood amma a gefe ban fara waka ba kawai ina zuwa studio in gaya ake kawai in tafi gida saboda ina son abin amma mahaifina bai aminta ba saboda a time din ma ban gama secondary ba so ka fara mm, ah nake zuwa studio eh. kawai dai in je in kalla su na yi mishi magana yake cewa a a lokacin akwai wani studio da nake so in fara ma aiki in hmm. koya sai ce bai yadda da wannan ba ban gama karatu ba za in fara wani harkan waka hmm. to sai daga baya bayan na gama karatu na sa dai da addu'a da taimakon shi mahaifiya kakan shi kenan hmm. mm, kakata take mishi magana har ya zo ya banni ma na fara makarantar secondary ko hajjami Ah, secondary dai a lokacin na gama to an ci gaba mm, nan dai muna nema kin sai ne rayuwa ba a kama ba a karanta mm, ban ci gaba da karatu gaskiya to yaya aka yi aka shawo kan shi har ya amince har aka fara mm. waka eh to aikin san ganin na gama karatu kwali na yi kyau na secondary ya ga komai sai kakan mu taimishi mishi magana kafin ya ci gaba da karatu ka bai shi to kuma cikin taimakon ubangiji abin a sa'a har mutane suke zuwa gida su gaisar da shi ai abubuwa muka ji nawa ne kaza kaza to shi ne sai ci ba ku mai Allah ya yi albarka ana taɓa na 'yan siyasa to wakan siyasa ban da interest a saboda gaskiya ban su wari fat ce wani wane ne dan siyasa na kawai dai ni kowa ya kawo min aiki ko na biki ko eh ina yin wakan siyasa amma majority gaskiya sai dai kwalabu hmm. ni ban fi yin creating kawai waka an ji yi na dan siyasa sai dai kwalabu kawai a kira ka a waya zo muna da waka za ka dora hmm. sai in je sai in dora wannan ina yi wace ce bakan da ka a waƙoƙin da ka yi eh ita dai ita ce kalmomi din dai da na miki yanzu banda ita fa to akwai wani waka jani jani jani jani ya tafi hmm. <laughs> to hakan jani jani za na biki soyayya ta zana baki wannan zan iya cewa da ni a kankin kaina ina son wakan kuma ita zan kira bakan damiyata ba wancan ba mm, amma wancan shi aka sani amma kai wannan ita wannan shi na fi so kace bakan damiyata don ita zan ma play <laughs> to zan sake na yi maka tambayar na zan sake dawo da ita eh. banda wannan waƙoƙin soyayya wani saƙonni ake isarwa sakonni shine yana muke bayani hmm. akwai waƙoƙi da muke wanda na rayuwa ne ai mun wata waka ta rayuwa ba ta soyayya ba bayan waka ba ta soyayya ba eh. hmm, akwai wani waka da nake cewa ah, akwai daɗewa da ke ban fiye jin waƙoƙi na ba hmm. zan iya rikodin shi mu ci gaba yanzu amma in eh, na tuna shi zabi banda ita ta rayuwa babu wata abuwacce ba ta soyayya ba Wakan ba na soyayya ba gaskiya babu su waƙoƙin biki sai na birthday ita kaɗai na yi ta rayuwa yauwa ita kuma ta kwanta min saboda yanayin bajinta nake sosai ba gaskiya wani irin alfanu aka samu a harkar ta waka to sai dai alhamdulillah za ka kira ka sakonni na addu'a da kira na masoya shi kaɗai ma yakan ba ka confidence alfanu na abin duniya ok ah alhamdulillah eh. Eh, wannan ana samu don ko yanzu na ban nan ma zan je zan yi waƙar biki kuma za a biya an biya ma tana kawo ta kenan eh alhamdulillah tunda aka ce mawaki ne kai kuma kana dan mabiyanka koya ne ba za ka rasa samun alkhairi ba to a gaba akwai fata za a sauya sana'a ko za a rike ita waka waka dai da kasuwa mu shi ne kawai muka sa a gaba dama ni sai na tashi ma daga kasuwa nake zuwa studio to batun karatu kuma fa karatu mm, za a ana da ra'ayin gorawa. Mm, akwai ra'ayi mana amma mun fi wala wa Allah wannan ah, sai idan Allah ya sa na ɗaya dai kace ka eh ce ah, ta wannan waka tana kawo kuɗi kuma kana aiki <laughs> kamfani kuma yanzu dai ya ci a ce kai da kanka zaka ɗau nauyin ka ba iyaye eh ba dama ba magana ɗaukar nauyi ba time din ne da zai baka dama ka je school shine wato nema ya tauye ilimin yauwa saboda yanzu ba yanzu ka fita karfe tara ka je kasuwa ka tashi 6 ka tafi studio hmm. kuma kasuwa kin san daily ne eh, amma kuma abu ai ra'ayi ne in ka sa ra'ayi shi to in na ce zan yi karatu sai in kashe kasuwa sai in tafi karatu <laughs> to yanzu me ka yanki ba zai iya ba yanzu ba ai ba zai yiwu ba <laughs> ka yanki kasuwa to karatu ba zai baka abin da kake so ba hmm. na kuɗi ko na wani abu hassan ma kuma kana manta zamani na tafiya da karatu mm. Mm. ba sai lallai ka je school ne ka samu karatu na yadda zaka tafi da rayuwanka ba ko a cikin abokanka ma kuna zaune a kona za ku zo lecture da shi ya ma karatu ka tashi ka tafi ina kake ganin kanka nan da kamar shekaru kalida mm, a ni nan da wata eh, nan da kwana biyar ma zan iya sa na zama wani na shahara iya amma abu ne na hankali na mm. eh, nan da shekaru kaza ina son tsinci kaina a waje kaza ina ne mm. to har kullum ni ban da wani ra'ayi da ya wuce a harkan kasuwa na ya zama na cewa ni ne ubangidan kaina harkan studio ina da ofis nawa wanda duk lokacin da na tashi zan bude shi shiga in yi waka in fita shikenan ito ai wannan shine zai kai ne matakin da nake wanne ne mataki kake tunani matakin da zai zama na cewa in ka fito ko ina za a gane ka a ce wannan wane ne to muna gode al'adar shirin da muka yi wa mawaki ta tsiye mu ce wa murya amurka baiti ko amshi ko ya sha kayi duk wanda ya zaba da ɗaya ne amma ka'ida <laughs> ina rufe baki kana ɗauka eh, kuma kai shiru to ka sha eh. kayi kenan <laughs> wanne ka zaba to na zabi bari in yi muku magani mm, mm, na mata maza ku fito ku ji sakon sadi na gidan rediyo na biyu ya muryar afirka muryar amurka ok to samu saki ina mata maza ku fito ku ji sakon sadi. na gidan rediyo na biyu ya muryar amurka mu ce don kuma ta kuce tunda mu ma hata mu ci wannan shi ne abu da zan iya tofa albarkacin baki na akai tun da magana ake ta tsiye ne kuma kayi to muna <laughs> godiya ne da godiya ba Badalla har yanzu dai ana tare dai da sashen Hausa da muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma sai shirin na kwalaba. Mai sarara mu da sake sada da ku a cikin zauren mu na kwalam da makwalashi inda hajiya Halima Muhammad Mahmud ke gabatar mana da girke-girke irin na zamani. Yau muna tare da ita inda za ta gabatar mana da farfesu kala-kala. To hajiya Halima farfesu akwai na kifi akwai na nama akwai na gasu nan dai wanne muke da shi ya kuma wanne za a yi mana za mu fara da farfesun kifi tarwada mai sauraro barkanmu da rana uwar gida za ta buƙaci kifi tarwada wato catfish din nan da eh, shi ya garkon ka ko da ɗaya kake ko da ɗaya ne dai mm. ku biyu ne uku ila yanka da ɗaya ishe ku mm. babu matsala kowa zai iya sha amma ba wai sai ya ci ya ƙoshi ba yawwa to uwar gida na iya samun shi guda ɗayan ta kinga in ta datsa shi za ta samu kamar yanka uku zuwa hudu mm. yawwa idan uwar gida ta datsa shi za ta nemi ɗan tokanta ko kanwa ta sa da gishiri ta haɗe ta murje ta cire wannan ɗan yauki yauƙi da yake jikin kifi ta wanke shi tas abinta sai ta zuba shi a ruwa kai tsaye za a sa shi tokan koko za a jiƙa ne eh to kin ga kaman fulani suna da shi ainihin tokan da faffe a kowane gidan bafulatani za ki samu to shi wannan toka idan uwar gida ba ta da shi uwar gida na iya yin shi saboda dukkanmu muna da toka a gidajenmu in ba mu da shi za mu samu wurin makuci hmm. to uwar gida sai ta shiga ta ɗebo tokan sai ta zo ta saka a cikin matsami mai ram ramin nan eh. ko na karfe ko na roba kwalanda oh. kenan eh. sai uwar gida ta sa to kafin ta saka uwar gida za ta nemi roba ko ta ɗebo a cikin roba ta cire ta tankaɗe shi ta cire gawayi don ta cire gawayi ga tana da toka sai uwar gida ta zuba ruwa a cikin wannan toka kwaba shi ta kwaba shi ya ɗanyi yi ruwa ruwa sai uwar gida ta ɗauko ta zuba a cikin matsami abinda zai rika ɗigewa. sai uwar gida ta saka shi uwar gida na iya nemo wani roba ta dora shi ta bar shi ya kwana daya biyu uku ma ko da rariya ne haka eh ko da rariya ne zai ruwan zai rika daga a hankali a hankali to wannan ruwan shine ruwan toka to yawa to uwar gida na yawa uwar gida na iya na iya amfani da shi ta wanke kifi na wani irin kifi ma uwar gida za ta saka murji nan da nan za ta je yaukin ya daina eh murji daya biyu ta yi shi ke daga ya fita tas yana kalli sai uwar gida ta ajiye shi a gefe to uwar gida na bukatan ko doya ko dankalin tura ko kuma ayaban da ake gasawa ko ake soyawa plantain agada kenan eh. eh uwar gida na bukatan su uwar gida na bukatan kanumfari citta masoro tafarnuwa da kuma shi wannan dai ruwa na kanwa ko toka sannan uwar gida na bukatan albasa sinadarin ɗanɗano gishiri da kuma ganye na parsley yawwa idan uwar gida ba ta da kudin sayan ganyen parsley kar uwar gida ta damu uwar gida za ta iya nemo albasa mai lawashi ta yi mishi yanka ƙanana ta tara shi a gefe da farko dai shi ainihin farfesu kala biyu ne ma'ana akwai waɗanda suke son shi da kauri akwai kuma waɗanda suke son shi da ruwa-ruwa idan masu so da kauri ne kin ga uwar gida za ta buƙaci ɗan tumatirinta kamar guda in kifi ɗaya ne kamar ƙwara ɗaya tumatir za ta buƙaci tattasanta ko rabi ta nemi ɗan attarugunta shi ma ta ɗan daddaka su guri ɗaya ko ta niƙe ta ajiye shi a gefe idan kuma ba masu son mai kauri ba ne kin ga za a cire tumatir sai dai a ɗan yanyanka yanka a yanka shi ainihin tattasai ƙananan yanka sannan a yanka shi ma attarugun ƙananan yanka haka kuma albasa da wannan fasili ko kuma albasa mai laushi to idan aka samu wannan sai a ajiye a gefe idan uwar gida ta ɗora tukunyanta sai ta ɗauko mai kauri kenan sai uwar gida ta ɗauko ɗan man gyaɗanta kaɗan kamar cokali ɗaya sai ta barbaɗa sai ta kawo shi wannan kayan miya sai ta zuba sai ta bar shi ya ɗan tafasu ya tsotse idan ya tsotse sai uwar gida ta sa mishi albasa ta sa mishi sinadarin ɗanɗano ta sa gishiri ta saka kayan kanshin gaba ɗaya idan ta saka sai ta hautsina ta hautsina ta hautsina ya dan kama jiki da shi ba soyuwa zai yi tunda ba mai ne da yawa ta saka ba kin ga ya dan bushe ya kama jiki karnin tumatir waye ya dan ragu sai uwar gida ta dauko ruwa kofi ɗaya sai ta zuba idan uwar gida ta ɗauko ruwa kofi ɗaya ta zuba sai ta ɗanɗana ta ji akwai abin da za ta gyara ko akwai abin ko komi ya ji idan bai ji ba uwar gida sai ta ɗan ƙaƙara ta ɗan saka korinta da ɗan belif ta jefa shi to a wannan lokacin uwar gida na iya ɗauiban ruwan kanwa ko na toka sai ta ɗan ɗiga idan ta ɗan ɗiga sai ta rufe tukunya sai ya nuna idan ya tafarfasa ya tafarfasa kin ga karni da komai zai fice sai uwar gida ta buɗe tukunya sai ta ɗauki kifinta sai ta jejjera a cikin tukunyanta sai ta rufe idan ta rufe shi sai ci gaba da Mm. shi kifi bai san damuwa saboda duk zai fashe idan yasa ake so kai mishi wannan dabara Eh, kuma sai ka rage yawwa idan a wannan lokacin sai ka dauki ayaba ka saka mata idan ka saka mata sai ka rufe ta ka bar ta nuna a hankali a hankali za ta nuna kin ga kenan idan mai kaurin kake so dama ka riga ka saka tumatirin ka da komai ka zuba ruwa ka jera kifin ka idan kuma ba shi kake so ba nan sai ka saka shi tukunyanka ka saka kifin ka. ka ɗauko kayan ƙanshi ka barbaɗa a ɗanye fa ki barbaɗa kayan kanshin ki sa sinadarin ɗanɗano ki saka mishi gishiri ki saka mishi duka eh, su belif ɗinki sai ki ɗauko kori ki ɗan barbaɗa da yar time ɗinki kaɗan sai ki ɗauki attarugun da tattasan sai ki hautsina ki tabbatar da kowane lungu da kowane saƙo ya samu sai ki jujjuya shi ki jujjuya shi sai ki ɗan rufe shi sai ki ɗauki kanwa ko kuma toka ce ma ki dan diga mai ki jujjuya shi sai ki rufe shi ki dan bar ya dan tafasu kaɗan duk wanda yake cikin kayan miya da wanda yake cikin nama zai dan fito amma kina kan shi saboda kar ya kama tukunya idan ya dan ja sai ki buɗe tukunyanki sai ki ɗebi ruwa a kofi sai ki ɗebi ruwa a kofi sai ki zuba don kika zuba daidai wanda za ki amfani da shi sai ki ɗauki shi ma a yaban gashin nan a gade. Amma hajiya sai in mutum yana da bukatar ita ga ko kuwa dai. Eh, idan baka da bukatar a gade sai ka fara saka um, dankalin dankalin tura ai ce ko dankalin tura ko dankalin hausa ko kuma um, doya duk wanda kake suka dan yanyanka shi dai kaman gidan siga sai ka watsa saboda kar a ci shi gaya ji rana na eh, yawwa to sai ki yawwa sai ki saka mm. idan ya nuna sai ki dora kifin kin ga ba zai faffashe ba shi to tana da shi dankali yana dan dan lokaci shi za a fara sa in doya ne ma shi za ka fara sa da wannan ruwa da ke kasa romo daidai wanda kake so romon mm. kifin sai ki sa idan ya dan saura kaɗan ya karasa duna sai ki ɗauki kifin ki jejjera a kai idan kika gama sai ki kin ya ƙare saura lokaci kankani kamar minti ɗaya biyu ki sauke sai ki barbaɗa mishi wannan albasa mai lawashi kinga farfesu ya samu hmm. ya buga mai kaurin wanda ake son shi da ɗan kauri kauri sannan ga mai ruwa ruwa to idan uwar gida ta zo gurin rabo sai ta fara ta ɗauki kifin ta ajiye a gefe sai ta fara ɗebo shi ainihin doyan sai ta jera shi a cikin kwano mai ɗan zurfi da za a sha idan ta jera shi shi kifin in ta ɗauko shi sai ta ɗora shi akan wannan ko doya ne ko dankali ne ko kuma ah, karyawar gaji ta oh. ɗora to a wannan lokaci sai ta yanka wannan fasili ƙanana sai ta ɗan barbaɗa sai ta kai sai a sha ban sha'awa mm. Raja idan za a farfesun kayan ciki ne ko kuma na namar rago ko kuma na kaza shi ma ku hanya ɗaya ne za a bi ko ku akwai bambanci. gashi akwai ɗan bambanci saboda shi kifi aikin gashi ɗan gata ne ana ɗan lallaɓa shi kar ya lalace. Yawwa to shi kuma farfesun kayan ciki idan uwar gida ta siyo kayan ta ta wanke shi tas ta gyara sai ta ɗauke shi sai ta zuba a cikin tukunya. nan uwar gida na bukatan ainihin shi kayan cikin kayan kanshi tafarnuwa da citta danya ah, tana bukatan bay tana bukatan sinadarin ɗanɗano tana bukatan gishiri tana bukatan albasa tana bukatan attarugu tana bukatan tattasai yawwa to a wannan idan uwar gida tana so saboda ta samu kala ko kuma ta yi gayu to uwar gida na iya siyan koren tattasai ta kuma siya shi ainihin mai ruwan ɗorawa sai ta ɗan yanyanka shi ƙanana ƙanana uwar gida ta ajiye shi a gefe shi kuma wa'annan tunda ko ka dafa shi ai shi ka ana ganin shi sai uwar gida ta ta markaɗe shi a tarugu albasa da tattasanta sai ta ajiye a gefe a farko uwar gida za ta ɗora tukunyanta sai ta zuba kayan cikin wankakkiyar kayan cikinta uwar za ta sa mishi gishirin shi sinadarin ɗanɗanon shi kayan ƙamshin shi duk uwar gida ta sa ta hautsina shi saboda ta tabbatar kowane guri ya samu to uwar gida na iya ɗaukar niƙaƙƙen kayan miyanta ta dinnan ta dan barbada ta raba shi kashi biyu ta zuba rabi ta cakuɗa shi idan ta cakuɗa shi sai ta barbada mishi albasa sai uwar gida ta kawo murfinta ta rufe ba sai ta sa mai ruwa ba hmm. sai ta rufe shi a wannan lokacin kuma uwar gida na iya barbada mishi ruwan kanwa shi ma ko ruwan toka shi wannan ruwan kanwa ko ruwan toka yana yana taimako gurin cire karni wato karnin da ke jikin karnin da ke jikin nan ko da an dafa ne lokaci zaki wani lokaci zaki ji mutum ya ce miki wai ai idan ya saka mata kayan kanshi tana kashe karni hmm. to gaskiya akwai wani lokaci gaskiya kakan ji yawa kana buga sai ka ji karni yawa to wannan dai sirrin hmm, shi wanda yake kashe shi gaba ɗaya hmm. shine wannan ruwan kanwa ko kuma ruwan toka yau wasu kaɗan sa cokali haka kaɗan tsiyaya ka hautsina ka hautsina ya kaɗi ba eh, sai ka abu shi kenan za nemi karni dai ki rasa to idan ya tafasa ya tafasa kin ga anan shi ainihin gishirin shi da dan sinadari ya dan shiga jikin shi eh, a wannan lokacin yawwa sai ki ɗebo ruwa kofi ɗaya zuwa biyu sai ki zuba daidai yadda ke zan wani yana son romo eh. yau ba wani kuma bai dame shi ba mm. to yadda ya danganci yadda yanda uwar gida take bukata sai ta zuba ruwanta idan ta zuba sai ta maida ta rufe sai ta dan kakkara mishi dan kayan kanshin shi ta jefa belif ta dan sa mishi dan time ta rufe shi to kinga zai nuna a lokacin da uwar gida ta bar shi ya nuna ta ji ya nuna sai ta sake dawowa wannan kayan miyan da ta dan raba biyu sai ta dan zuba sai ta ɗauki shi ainihin shi shi ɗin ma tana iya sa mai doya dankalin hausa ko kuma dankalin turawa ko kuma shi ainihin ayaban da ake gasa eh, shi ma tana iya haɗawa cikin yawwa idan ba ka so babu dole shi ma duk dai don son ƙayatar da da girki ne idan baka bukata sai ka bar shi sai uwar gida ta dauko wannan sauran kayan miya da ta dan markada sai ta zuba in yanka shi ta yi ma sai ta barbada ta zuba kar ku manta muna da koren tattasai da uwar gida ta dan yanka shi a gefe da mai ruwan dorawa to idan shi ainihin farfesu ya nuna uwar gida sai ta ɗebo wa'annan tattasai sai ta watsa shi shikenan kin ga ya bada kala a lokacin uwar gida sai ta kashe wutanta sai shi kuma sai lokacin sha ya zo wani gida sai ta rabu yawwa yawwa zai ƙarasa shi tattasai da attarugu to haka zalika kuma idan kaza ne uwar gida za ta yi shi ma uwar gida za ta daddatsa kazanta gunduwa gunduwa zuwa yanda dai take so hmm. sai ta zuba a tukunya amma ayi shi kananan yanka ko yawwa daidai yanda baki zai ɗauka wasu kuma sun fi so su gan shi manya manyan dai sai ka saka to shi ma dai da shi da nama da kayan ciki duk hanyar su ɗaya uwar gida za ta saka mishi sinadaran ɗanɗano ta saka mishi kayan ƙamshi ta saka mishi gishiri ta ɗan sa albasa niƙaƙƙe da ɗan attarugu da tattasai ta hautsina ta ɗauko ruwan kanwanta da ruwan ko ruwan toka ta dan diga sai ta jujjuya shi uwar gida sai ta rufe ta bar shi ya dan bashi tsoro idan ya bada tsoron sai uwar gida ta ɗebi ruwa daidai yadda take so ta zuba sai ta gyara ɗanɗano ta ɗebo sauran kayan miyan da ta niƙa ta zuba idan tana so uwar gida ta saka doya ko dankalin hausa ko dankalin turawa ko kuma ayaban da ake soyawa idan uwar gida kuma ba ta so to ba sai ta saka ba sai ta bar shi ta dafa shi a haka haka idan ta kawo murfinta ta rufe shi ma idan ta ba shi minti 20 zuwa ta daidai ya danganci lokacinta ya danganci irin karfin namanta to uwar gida sai ta sauke shi ma sha lafiya. A sha tuwo. ba su saurare abin da ya sawa ke da a cikin shirin yau da gobe da wannan sati da haka ana da za mu da sa'aya yanzu a duk waɗanda kuka ji buyoyinsu musamman ba abokiyar aiki da ta taya da gabatarwa zahra aminu fage da julin latas gwasham da ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa mana shirin baki ɗayansa ni ce amina buhari auna daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc da ke sallaba da ku a hutun ƙarshen mako lafiya. Muryar Amurka yau ta kwarai ba za su bare